zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa ƙwarya da da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har ila yau na Bauchi, inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na da da uku. mun yi tambayar shi waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa Babawa Chelsea Kofaran Abdurrahman Amfel Shekal da Dallami Hanson Baljanga karamar hukumar alkaleri. Makon da ya wuce Almustapha Haji Sufi na duba sabuwar gwamnati ne idan an kwatanta da tsohuwar gwamnati da ta gabata. Me matasan za su amfana ne? Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Harshen Allah kuke kamar dai ciyawar nan. a wannan sabuwar gwamnati da muke ganin Allah da za ta tabbata kar dai su manta cewa gwamnatin dan arewa ne ta gama in ta yi musu abin da ya dace to su sa rai mai bi ita wannan in ta hau koda ta gaza wancan kar su mamaki sabila da shugaban ba dan arewa bane na ɗaya kenan sannan na biyu duk da cewa mataimaki dan arewa ne amma wancan ne shugaban dan arewa sannan uwa uba kuma su sani gwamnatin Buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro alhamdulillah yayin da ta samu dama an samu saukin wajen abubuwa da suke faruwa musamman arewa maso gabas amma dai wata shiya kamar arewa maso yamma al'umma sun ga abubuwan da suka faru dole ne kanwar naki mu gaya wa kanmu gaskiya shugabannin mu musu addu'a ba za su iya yin komai ba mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya matasa mu cire kuɗi shugabannin nan yanzu a misali su dan siyasa kawai damuwar sai dauki mashin ya baka ba damuwar matashi mashin bane yau an ka biya mu wannan mashin matasan da suka zabe ka akalla ba da ba mutum dubu talatin ka dauki mashin ka biya mutane ba su goma ba shauran su ba zabe ka bane to ka ganin mu akwai gyara sannan uwa uba in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya al'umma su iya ji gwamnati ta su ce su suka zabo ta to duk abin da za a yi ana daukan shawara shawarwari na gari kai matashi a misali in kuna da kungiyar ku in kun je wajen shugaba kar ku je shugaba da niyan ya ba kuɗi ne ku je da niyan bukatun al'umman anguwan ku ne a'a kungiyar mu akwai marayu ƴaƴa ne marayu an rasa an basu muna buƙatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu a'a anguwar mu muna da bukatar rijiya ko wani bohul din mu ya gaza dan girman Allah a taimaka a tona mana rijiyar mu kuma za mu ɗauki nauyin lura da ita a'a anguwar mu primary school din mu babu abun zama malaman ma gaza waɗansu malaman ba su wuce mutum biyu ba muna roƙon dan Allah ka taimaka mana a matsayinka na dan majalisar jiha ko dan majalisar a kai dan dauki da volunteer na malamai ko da mutum uku a sa ilimi zai dan wadata sannan uwa uba ba mu ki ba ka dauki mota ka biya mutanen da kai niyya amma fara kyautatawa al'umman da suka fi su suka fi yawan ƙuri'a to duk irin wannan kalubale ne a gaban mu mu matasa babban al'amari yanzu abin da zaka fara gani za ga duk mutane sun watsa kafan zukansu ne akan cewa mu muka yi wane mu muka sa aka yi mu muka bi shi dare mu muka bi shi rana mu muka raka shi kauye mu muka raka shi ko ina dan haka muna jira ne in ya ci mi zai fara mana ba mi zai fara al'umma ba to kaga tun daga nan siyasa fa ta riga ta samu matsala kuma ta yi ba za a yi al'umma abin da ya dace ba shi kuma dole idan ya kuka roƙa ya baku gobe kuka roƙa ya baku ba injin buga kuɗi yake bai da shi ko injin buga kuɗi ne sai an nemo sanadari to dole zai samu matsala sai ga yana baya baya yana ɓuya a duk lokacin da aka ce shugaba ana kawo masa buƙatu na al'umma yana ɓuya to ba mutumin kirki ne amma a duk lokacin da shugaba aka ce ana kawo masa buƙatun al'umma kofarsa a buɗe yana ji wani lokaci lokaci ma har ya shiga irin kafafen yada labarai ya radio link a bude a tattauna da shi ga bukatar mu kaza ga damuwar mu kaza to in ana irin haka to a iya samun sauki amma duk lokacin da shugaba zai buya ya canja wayoyi ya canja abokai ya canja alƙibla ya canja gurare to wannan bai zama abokin tafiya ba sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi da haka a musamman yan uwana matasan arewacin Najeriya mu tashi tsaye duk wani bangare da za a taimake mu kar mu sa ran wai ko sai aikin gwamnati duk wani bangare a misali bangaren kasuwanci a tallafa mu yan kasuwa bangaren a misali masana'antu kamar yadda dan yan san gaya faɗa masana'antun a inganta su a gyara su a bunƙasa su a samar da tsayayyar wuta yadda al'umma za su samu aikan yi akwai abubuwa da dama wanda in an yi su al'umma za su iya dangana uwa uba yau duk yanda muke son aikin gwamnati kasashen da suka ci gaba a duniyar nan ba aikin gwamnati suka dogara da shi ba sun dogara ga kamfanoni ne sun dogara da masana'antu ne sun dogara kasuwanci ne sun dogara bangaren noma ne yau in ka ce matashi noma ma zai sai ce kare na shi to ka gani irin wannan dole akwai gyara dole mu nutsu kuma kar mu rena sana'a kuma kar mu rena riba idan wani yana sa rigar idan dubu goma in ka sata dubu ɗaya ba ta ishe ka idan wani yana hawa mota kai ko keke kawo ka gode wa Allah iya cin yadda Allah ga dama ya barka kenan kar mutum ya sa ransa yau abin da ya fi damun al'umma yau abin da ya fi damun mu matasan arewacin Najeriya ƙarya ƙarya a wajen siyasa ƙauriya a wajen aure ƙauri ƙarya a wajen sana'a ƙarya duk abin da zani za ga ƙarya ita muke sa a gaba kuma duk mutumin da ya sa wa rayuwarsa ƙarya wala bai zai kai ga nasara ba amma ka ɗauki rayuwarka daidai misali abin da zan iya zan iya abin da ba zan iya ba zan iya ba to kenan abuwa za su samu sauƙin insha Allah. Al Mustapha Shufi mun zo tsakiyar tsakiyar wannan shirin Allah ya yarda yanzu za mu buɗe kofa a buɗe ga dukkan matasa na wannan zaure duk wanda yake da wata magana da ta shafi wannan darasi na yanzu zaɓe ya ƙare sai kuma me ya kamata a fuskanta zai iya tashi ya gabatar da kansa sai ya bayyana kafin mu je ga zagaye na ƙarshe na wannan zauren insha Allah. To alhamdulillah sunana Abdurrahman Antan Shekal a zaɓe ya ƙare tabbas yanzu abin da ya fuskanta eh, yasa ya kamata mu sa gaba na farko mu taya su waɗannan shugabanni da suka yi nasara addu'a Allah ubangiji ya sa su iya sauke nauyin da Allah ya daura musu muka daura musu a na biyu kuma mai da hankali akan al'amuran da suka shafe mu suka shafi ayyukan da muke yi suka shafi dukkan wasu damuwan mu wanda ba su shafi su yan siyasar ba kar mu takura su kar mu ce sai mun je kofar gidansu mun zauna kar mu ce muna sa rai daga gare su ko da ka yi wahala wa dan siyasa ka zama dan social media ka zama mai tallar mai yada manufofinsa kansa ka sakar masa mara ya fitsari ka ba shi dama idan Allah ya kaddara ma kana da rabo a jikinsa wallahi babu zato ba tsammani zai taimake ka Abdulrahman akwai masu rike marar 'yan siyasa ne su hana su bawali? Eh kwarai da gaske akwai masu rike marar <laughs> rike marar su hana su fitsari wanda koyaushe ba dare ba rana ba safe ga kiran waya su dai kawai suna ta bibiyan su kuma ba sa daga cikin kabinet din su su dai kawai sun san sun musu wahala lokacin da ake yakin neman zabe su kuma ba su sake su ba ballantana su su je su kama wasu harkokin gaban su su kuma ba su je su kai sana'ar su ba suka bar su inda rabon su a kira su to kaga wannan ɗabi'a dole sai mun watsar da ita mu ji maran mu mun yi nasara yau dan siyasa ko da bai taimake ka ba ka san shi ya san ka wala babban nasara ne ran wata damuwar ka ta taso ojan kuma da sa ka ci a taimaka maka to don haka idan muka kau da hankalin mu akan su ina kyau zaton za mu samu nasarori baya ga haka kuma duk wanda ya san yayi wahala wa dan siyasa ya zama wakilin mutanen anguwansu ne saboda duk wani abin da ya shafi famfon anguwanku ya baci a bohol ɗinku ne ya ɓaci rijiyanku ne take zubga da take fadawa wani bukatu ne na mara lafiya na gaggawa ana neman ɗauki to ka zama wakilin yankin ka wanda lalle kai ne tsani wa mutanen angonku wanda da ka iya zuwa kai tsaye domin idan har dan siyasa kana tare shi kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba to ya fi gallan ka a mutunci a cikin yaransa amma muddin kullum kai bukatar ka ta kashin kanka ne to la shakka fihi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa amma fa abdulrahman sani eh. wani abu guda ɗaya da na lura shi <laughs> man nasur babban al'amari shine su yan siyasan amsali da kamun zabe su ne eh. amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da ke faruwa a yanzu haka tun eh. kafin a shiga majalisar tarayya na majalisar sanatoci da na wakilai hatta na jihohi ana kama kafa cewa wai za a yi zabe ma'ana ita jam'iyya tana so dole sai za ta tsere mutane wanda su suke so ma'ana jam'iyya da nata su kuma yan majalisun da nasu to kaga wannan ba daidai bane ina so kuma mutane su sani cewa wakilan su zababbun talaka ne zabe su amma fa daga ranar da aka zaɓe su ba na talaka bane hmm. za a zama kamar na su irin kafi gwamna hmm. ake ce musu a jiha ko kuma uban siyasa ko kuma irin suwaye to za su ɗauka su dole ne kawai a aikin za musu mu muka tsaye da kai mu muka sa a ka mu muka kashe ma kuɗi ko ka so ko ka ki dole abin da muke so ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfani talaka ba hmm. to wannan ya kamata mu kyakkyawan hange mu kyakkyawan zato mu kalli yan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar za su ki aiwatarwa ko kuma yane ne dole mu sa musu ido akan wannan to abin da jaddada cewa ni ba ba Chelsea Kofaran shine kamar inda Almusa zubi yake magana suke matasa a gaskiya nan da karin bayani kullum magana da zan yi akwai wani abubuwan da mu matasa zaka gani ana dada da yanzu ya yi yawa a jihohi ko mai batun shi ma shaye-shayen nan ku dakata anan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni na surwa da mu hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum Amerika, zauren matasa ku